Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke kawo mai sauraro wasu labarai da rahotanni da suka dace ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu taɓo rigingimun da manyan ƙasashen duniya ke yi game da zargin Siriya na amfani da makamai masu guba a yakin da ake yi. Za kuma mu ji ziyarar da Rima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman ya kawo Faransa. A Najeriya za mu taɓo batun neman wa'adi na biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya sanar. Za kuma mu shiga ƙasar Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla shirin namu na wannan lokaci zai faro ne da batun Siriya kasancewar manyan kasashen duniya na tatta da jijiyoyin wuya a yanzu haka game da zargin an yi amfani da makami mai guba a Siriya saɓanin haramcin da kasashen duniyan suka sanya wa hannu. tun a wancan mako kasar amurka da ƙawayenta ke ta mai da martani da barazanar farma siriya yayin da waje ɗaya kuma rasha da gwamnatin siriyan ke musanta wannan zargi ya zuwa juma'a da yi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na ta tafka muhawara dangane da batun na siriya ganin lamarin na gab da kazancewa kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da faruk muhammad yabo ya haɗa mana antonio guterres babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya na cewa ci gaba da rarrabuwar kawuna tsakanin manyan ƙasashen duniya zai haifar da kazancewar lamurra ne kawai a yayin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke gudanar da zamansa a kan batun ƙasar syria sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce a cikin shekaru takwas da suka gabata mutanen syria sun yi ta shan wahala a kan wahala na jaddada cewar babu hanyar magance wannan rikici ta ɗaukar matakin soji. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron akan batun kaiwa ƙasar Siriya farmaki da ya ce abu ne mai matukar hatsari. Ya yi masa wannan gargaɗi ne a wata zantawa da suka yi ta waitar ho. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce abu mafi muhimmanci a yau shine a kaucewa tafka barna ta hanyar ɗaukan matakin da ya kira mafi hatsari da kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma ba a san sakamakon da zai haifar ba dama dai ƙasar rasha na ta bayyana cewar 'yan tawaye da kansu ne suka yi amfani da makami mai guba to sai dai azantawar su ta wai tarho shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gaya wa shugaba vladimir putin na ƙasar rasha cewa a karin farko dai ya ƙuri aniyar samar da matakin tattaunawa ne tsakanin rasha da ƙasar faransa dangane da wannan batu shi ma dai antonio guterres ya yi allah wadai da abin da yake faruwa yanzu haka a ƙasar syria na jaddada matsayina na allah wadai da amfani da makami mai guba daga kowane bangare na wannan rikici a yanzu haka dai manyan kasashen duniya da suka hada da amurka burtaniya faransa duk sun gabatar da bukatar daukan matakin soji kan siriya inda suke zargin ci gaba da amfani da makami mai guba da shugaban Siriya Bashar al ke yi na barazana ga zaman lafiyar duniya. Rasha dai ta hau kujerar naki inda take shaida Amurka cewa sojan Rasha da aka girke a Siriya ba za su zame 'yan kallo ba. Ita ma dai Siriyan ta ce za ta yi dukkan yadda za ta yi don kare kanta. Yanzu sai gida Faransa wadda ta karbi bakuncin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda ya kawo wa Faransa ziyarar kwanaki biyu. Yayin wannan ziyara, Saudiya da Faransa sun sanya hannu cikin yarjeniyoyi da dama. Ga Muhammad Salisu Hamisu da rahoton da ya haɗa mana. Tuni mahukuntan kasar ta Saudiya suka saka hannun kulla kwangilar tare da katafaren ɗakin kallon rawa kiɗa da waƙa na birnin Paris da ake cewa l'Opera de Paris domin taimakawa kasar ta gina irin waɗannan gidaje kamar da uwar gida François Nisan tare da takwaranta na kasar Saudiya a Al-Awad suka sanarwa manema labarai jim kaɗan bayan saka hannu kan wannan kwangila. Ita dai wannan yarjejeniya da aka saka wa hannu na zuwa ne a ƙarƙashin ziyarar aiki da yarima mai jiran gadon kasar Saudiya Muhammad bin Salman ke ci gaba da yi a birnin Paris a ƙoƙarinsa na karkato da hankalin ƙasashen yammaci su taimaka wa ƙasarsa na zamanantar da masarautar da ke bin tsarin tafarkin Islama. A watan Fabrairun da ya gabata ne ƙasar Saudi Arabia da ke bin tsarin shari'ar Musulunci ta bayyana aniyarta na ware dalar Amurka biliyan 64 wajen samar da gine-ginen gidajen kallon sinima, kiɗa, rawa da waƙa birnin Jidda. A gaida Muhammad Salisu Hamisu yanzu sai Najeriya. mu fara da na tsayawa takarar shugabancin kasar baɗi da shugaba muhammadu buhari ya yi farkon mako mai karewan inda yake cewa ya amsa kiran 'yan kasar ne da ke ta neman ya fito ya tsaya malam nasir shi ne gwamnan jihar kaduna kuma ga abin da ya shaida wa wakilin ma abuja jim kaɗan bayan da muhammadu buhari ya sanar da zai tsaya takara a baɗi kara ɗaya kenan muna bin wannan abu kuma alhamdulillah yau shugaban kasa ya amsa kiran mu kuma ya amsa kiran miliyoyin 'yan najeriya wanda suke son ya ci gaba da mulkin shi na adalci da kuma tankwasa barayi marasa gaskiya uh, alhamdulahi mu ba abin da za mu ce yau shugaban kasa ya mana komai shi uh, shugaban kasa buhari na al'umma ne na talakawa ne saboda haka babu wani kalubale in allah ya da wannan abu yadda aka fara shi yau haka za a gama shi lafiya kuma muna da tabbacin cewa har yanzu talakawa al'umma suna tare da shugaban kasa suna tare da mu suna tare da jam'iyyar mu dole ko a kowace jam'iyya akwai kungiyoyi da sauransu akwai mutane da za suna da ra'ayoyi daban-daban amma inda wannan jam'iyyar take haɗa wuri ɗaya shine kwato ma tallaka eh, hakkinsa a wannan ko muna da gardadamin mu za mu zauna mu gyara gardadamin kuma mu ci gaba insha Allah ba za mu je wani zabe kanmu a rabe ba gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir arufa kenan mun nemi babban jam'iyyar adawa a Najeriya wato PDP ko tana da abin cewa ganin shugaba Muhammadu Buhari ya fito yanzu? rabi Ahmed Zurmi Boga shine shugaban matasa na jam'iyyar PDP a kudu maso yammacin kasar kuma ga abin da yake cewa. ko kaɗan garba aliyu zaria wannan mu bai taɓa jijita mu ba kuma bai taɓa ta mana da hankali ba sanin kowa ne kuma amincewa kowa ce a jihar najeriya ko kuma gaba ɗaya afirka ko kuma duk ƙasar duniya gaba ɗaya kowa ya san izin rawa wadda pdp ta taka a najeriya tun 1999 har kawa 2015 kuma kowa ya san irin ƙoƙarin da ta yi kuma kowa ya gani kuma mun sayar irin nasarorin da muke da su ga wannan lokaci musamman ma irin haɗin kai da yarjejeniya da muka samu ga jam'iyyar mu ta PDP. Ashe dai muna iya cewa jam'iyyar PDP na da ɗan takarar da zai doke na APC. Ai ko shakka babu. Mu cikin 'yan takararmu na PDP duk wanda an ka tsayar bai da Allah ta'ala mu mun san da cewa zai iya kai labari ya kada Muhammadu Buhari 2019 da yadda Allah. A ɗan tsakanin nan jam'iyyar taku PDP na ta roƙon gafara saboda wai wasu kurakurai da ta tafka. Hakan kana ganin bai dama muku lissafi ba? Waɗannan suna yi ne da ma azzalumai ne kuma muna roƙon Allah ko a wani lokaci Allah shi hitan muna da azzalumai ko munafukai a cikin jama'iyyarmu. A gaida Alhaji Rabiu Ahmed Zurmi Boga. Bayan mun ji ɓangarorin biyu, mun kuma nemi ji daga bakin masana kimiyyar siyasa, yadda suke kallon ikirarin sake tsayawa takarar Muhammadu Buhari. Farfesa Kamilu Sani Fage, malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kano. To, shi dai kirarinsa na cewa zai sake tsayawa abu ne wanda a harkar siyasa ba wani abu sabo ba kuma bai zo wa mutum mai nazarin siyasa da mamaki ba. domin tun da a dokance eh, tsarin mulkin ya ba da cewa duk wanda yake da misali misali na zartarwa ba dan majalisa ba zai iya yin wa'adi biyu to idan mutum ya lura da wannan za su ga cewa dan shugaban kasa ya fito ko kuma ta bakin mai jawabi da yawunsa ya zo ya ce zai tsaya to wannan ba abin mamaki ba ne dalili kuwa shine shi kansa har yanzu duk da irin gunaguni da ake samu da nan da can talakawa suna ganin cewa akwai abin da zai iya yi in an ba shi dama sannan kuma na biyu da abin da ake kirari shi ne cewa shi nan an yi rashin a doguwa sannan kuma ga shekaru to amma cikin kwanaki kuma ko 'yan lokaci tun bayan dawowarsa daga asibiti abubuwan wato lafiyar tasa sai gani ake wancan matsalar ba za ta iya hana shi ba. A gaida Farfesa Kamilu Sani Fage, muna Najeriya amma kuma batun tsaro ne za mu taɓo kasancewar duk da matakan tsaro da ake ta ɗauka a jihar Zamfara musamman. An sake samun baƙin labari na ƙazamin hari da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar Anka. Ga abin da Alhaji Abdullahi Walin Anka ya shaida wa Abdullahi Isa. Mutanen nan ne da aka ce sun ka shiga a wancan dajin na wanda ya faru a kwanakin baya na nan ba daji shi ne suka shiga wani daji na ana tunan kururu shi ma kusa da dajin da yake ina bangare ne haka shi ma kauyen anka ne da gaskiya an samu kare rayuka. To hukuma tana nan tana iya wayanta magana ta gaskiya domin har yanzu a tare da ni akwai ɗaukar bidiyo bidiyo da sojoji suka yi domin magance wata matsalar da ta auku to yanzu haka kuma suna nan suna iya wayan dan ko yanzu sai da naga wasu sojoji sun ƙara shiga wasu dazo game daban domin ganin cewa an cimma ƙarshen wannan badakala insha Allah daga baki ɗaya wani goyon baya jama'a na yankin ke bayar zuwa Dakaru na Najeriya domin tabbatar da tsaro a wannan yanki gaskiya jama'an al'umma sun bada goyon baya sosai saboda sun ga abin da ya faru lokacin da wayancan suka zo a wannan dajin da ya faru aka turo da tsaro daga wasu wurare daban kuma suka zo suka fatattaki ainihin su ba ta garin waɗanda suka bar wajen har aka yi tuhuma cewa sun bar dajin gaba daya a shi to an bar na aka ba sai daga baya kuma bayan ana tunanin cewa kamar an kora su ko kuma an kashe na gashuwa don an kashe wasu gaskiya sosai. Alhaji Abdullahi Walin Anka kenan. Wani ƙazamin labari cikin makon nan mai karewa shine na harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa wasu Fulani a jihar Benue inda suka kashe Fulani goma haka siddin da rana tsaka. Kamar yadda shugaban kungiyar yadda Allah reshen jihar Benue Alhaji Ibbi Haruna ya shaida mana. akwai mu da wanda suka fito a Hawai a kan za su je wajen cana kansu gefen Benue State a Makodi. Da suka dauko moto suka so akwai wani ƙauyen da ake kira Yelwata. To, yilwatan nan da suka zo sai motar ta samu matsala da sun samu matsala sai direba ya yi fakin. Da ya fakin kenan sai ya zaga ya bude gaban moto yana ta tabe-tabe. Shi gaya maka kibabe da suka gani haka dai suka ga Fulani a moto ga maza da mata da yara kawai sai suka zo suka rufe moto. da suka rufe moto sai suka fara dukan direba to suna nan suna suka fara dukan direba direba sai ya ruga da gudu da ya gudu shikenan sai suka rufe kan moto sai suka ja moto suka shiga da ta daji suka kama mutane nan suka karkace su a shi sarkin fulani na makodiya man an samu moto biyu sun tafi wajen na sake na tambayi ya ce mani to an samu gawa biyar. Ta bakin Alhaji Ibbe Haruna a jihar Taraba ma dai mummunan labari ne na kai wani mummunan hari inda aka kashe mutane arba'in da ɗaya. Mun nemi ƙarin haske daga bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ASP David Misal ka kuma abin da yake cewa. Ko da yau din nan shi to ya janar na 'yan sanda na kasa ga baki ɗaya ya yi ya zo nan taraba ya yi kwana uku kuma duk a cikin kwana uku da yi ana kan tattaunawa ne a kan harkar tsaro inda za a yi kokuri a kyawo kan waɗannan al'amuran so sannan kuma na biyu ya kafa rundunar yan sanda na kwantar da tarzoma a takum a wannan wuraren da waɗannan abubuwan ke faruwa domin a samu karin jami'an tsaro a wannan wurin na biyu area command wanda a nan ma akwai mataimakin kwamishinan 'yan sanda sabo ne aka bude a wannan wurin domin a tabbatar da cewa an samu karin harkar tsaro a wannan gefen sannan kuma yau dinnan shi kwamishinan 'yan sanda na jiha ya umarci jami'an tsaro a wannan wurin a tura su zuwa wannan yanki na ukari domin su kara karfin waɗannan jami'an tsaron da tutuni muna da su a wannan wuri. Ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai kasar jamhuriyar Nijar mu fara da batun taron raya al'adun gargajiya da aka yi a Yamai, kamar yadda wakiliyar mu Kubura Illo ta aiko mana mai martaba sarkin Kano, Muhammadu Sanusi na biyu, ya gabatar da jawabin musamman. Mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya soma wannan muhawara da taɓo batun halin da al'ummomin ƙasashen Nijar, tarayyar Najeriya da sauran ƙasashen yankin Sahel ke ciki idan aka duba alƙaluma da ake dubawa na ci gaban al'umma. Duk sanda aka fara canji ka ji hayaniya ai sarkin Kano ya ce kaza mutanen Kano ba sa so in ka ce su wane ne mutanen ba za ka ji mace guda ɗaya ta ce ba ta so ba. Idan ka ce a daina dukan mata mace cewa take Allah ya maka albarka. Idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada ya yi mace cewa take Allah ya saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abin da za ta kula da shi dole ka ɗauki nauyin 'ya'yanka idan mata suka jefa muku ƙuri'a kun ci zaɓe amma canje-canjen nan sun zama dole. Isiya Illo na ɗaya daga cikin wasu mazaje da suka halarci ita wannan muhawara ta yau. Abin da nike nihi yau babban aiki na mace shine ta kula da yaranta. Halima Sarmai tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin mata a nan jamhuriyar Nijar ta ce sun yi marhaba da wannan muhawara. Gashi yau an gaya mu in hadisi ne an bayyana in alkur'ani ne an bayyane dalla dalla ga abin da aka ce yau mun karɓe shi da hannu biyu abu ɗan kaɗan kwas sai a ce na miki saki uku lallai saki halaka ne amma a yi shi bisa kan ka'ida. Wannan muhawara ta taɓo batun da ya shafi kau da kwata-kwata yi wa kananan ƙananan yara aure ba su nuna ba da kuma yi musu arman dole kana da rubuta 'ya'ya mata cikin makarantun boko kubra ilo rfi Muna ƙasar Nijar har ila yau domin shekaru biyar bayan kafa jami'ar Maryam Abacha American University da ke Maraɗi. Makon nan ne za a yaye ɗalibai sama da ɗari hudu. wakilin misalisu isa da ke maradi ya tattauna da shugaban jami'ar dr adamu abubakar gwarzo game da yawan ɗaliban da aka yaye ɗari hudu da tamanin aka yayi insha Allah kama wani fannoni ne fannin lafiya fannin social science and management da kuma computer engineer ganin cewa wannan jami'ar yawanci ɗan tarayyar najeriya ne ke sauwa kamar nisa eh, ku ce ma al'ummar jamhuriyar ne dangane da ita wannan jami'ar a akwai 'yan Nijar ma a ciki tun da an samu 'yan Nijar da suka yi masters da wasu abubuwa. Kuma kuna da 'yan Nijar guda nawa wanda ke karatu? A to gaskiya suna da yawa ba su kai ɗari. Me ne gurin ku dangane da ita wannan makaranta lura da cewa kusan shekaru biyar eh, da kamar? Burin mu shine mu kafa ilimi mai inganci da zai taimaki lafiyar mu na Afirka gaba ɗaya. Akwai mata da dama a ita wannan makaranta ta ku. Me za ku ce ma mata dangane da harkar ilimi? Ai kaga yanzu ai mata sun tashi tsaye hmm. suna neman ilimi mai zurfi to alhamdulillah kuma muna so su ci gaba da neman ilimi mai zurfi saboda duk mace ta samu ilimi ai ka gan za ta gyara gidanta saboda ilimin mace daya ya fi ilimin ɗa namiji goma saboda ita daya ita ke zama gida da yara ita ke training yara so ilimin mace ilimi ne mai muhimmanci sosai me fatan ku kuma kira ga al'ummar jamhuriyar to abinda muke kira ga al'ummar jamhuriyar Niger shine mata su ma su dage yan Nijar su karatu inda mata mu yan Najeriya suka dage su ma su dage su karatu saboda mu samu mu dage kasashen mu guda biyu samu ci gaba to me yasa ku zabi maradi dan kawai da wannan jami'a to ai kaga maradi kusan maradi mu yan Najeriya ai gida ne a wurin mu in ka kalli maradi ya maradi najeriya ce saboda al'adar mu daya yaran mu daya yan uwan mu ne komai daya muke yi so to kaga dan najeriya mu daya gida yake wani hata kuke ma ɗaliban da su samu digiri a wannan to fatan da muke musu Allah ya sanya albarka Allah ya ba su nasara karatun da suka yi kuma Allah ya albarkaci abin da suka koya ta bakin Dr. Adamu Abubakar Gwarza kenan yanzu sai kasar Chad wadda Amurka ta ɗage mata haramcin hana 'yan kasar tsoma kafar su a Amurka Ga rahoton da wakilin Tijjani Mustapha Madi ya aiko mana daga birnin Jamaina. Kamar yadda mai magana da yawun kasar Amurka Hita Nuwet ya sanar, kasar Chadi ta aiwatar da wasu sharuɗa da kasar Amurka ke bukata, kamar inganta daftarin bulagaro saboda harkar tsaro da musayar bayanan yaƙi da ta'addanci, al'amarin da ya sanya kasar Amurka ɗage takunkumin da ta kakubewa kasar Chadi watannin baya. Wasu 'yan kasar Chadi sun bayyana ra'ayoyinsu game da ɗage takunkumin cire sunan kasar daga jerin ƙasashe da Amurka ke yi wa kallon masu marawa ta'addanci baya hakika mun ji daɗi game da wannan takunkumi da kwanakin ba american ta ɗaura ƙasashe har da ƙasar chad janye wannan takunkumi abu ne mai kyau kuma abu ne mai mahimmanci a matsayin mu na 'yan chadi wanda muka san cewa alaka inda ta yanke tsakaninmu da amerika zai kasance abu ne mai wahala daga injin mena tijjani mustapha mahadi rfi hausa sai mu karkare da kasar kamaru domin 'yan wasan kasar da ke halartar gasan guje-guje da tsalle-tsalle na kasashe renon ingila ne da ake yi a australia suka bace bat ga rahoton da azima bashir aminu ta haɗa mana Jami'in yaɗa labaran tawagar 'yan wasan kamaru da ke halartar gasar wasannin Simon Molombe ya tabbatar da bacewar 'yan wasan waɗanda suka hada da masu ɗaga nauyi guda uku da 'yan damba guda uku. Molombe ya ce tuni aka shaida wa 'yan sandan Australia domin gudanar da bincike kan lamarin wanda suka bayyana shi a matsayin abin takaici. Manajan da ke kula da 'yan wasan Victor Agbonsu ya ce sun yi wa 'yan sanda bayani kan lamarin domin ganin an gano inda 'yan wasan wasan suka shiga kafin da ya fara wasannin ministan cikin gidan australia peter dutton ya gargaɗi 'yan wasan cewar za a sa ido a kansu sosai domin ganin duk abin da suke aikatawa a gaida azima bashir aminu a sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu mustapha a dbc ni garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri